Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis 23 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manyan 'yan siyasa a Najeriya. sun ce suna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na haramta hukumar tsaro ta amotekum wanda gwamnonin jihohin kudu maso yamma suka yi sannan za ku ji cewa iyalin wani matashi ɗan asalin jihar plateau da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a najeriya a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kuɗin bai ɗaya na eco da ake so a yi a kasashen Afirka. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus sai a jelo lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. kisan wani malamin addinin Kirista da kungiyar Boko Haram ta yi ya sake ta da wata sabuwar fargaba a tsakanin al'ummomin Kiristocin Najeriya kan cewa kungiyar 'yan ta'addan mai ikirarin jihadi na ta kai hare-hare a kansu. Kisan na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan kasar da su daina kallon ayyukan 'yan ta'addan a matsayin na faɗan addini. Ebenezer Oyitekin mai fashin baki ne a fannin harkar tsaro a Najeriya. So the Nigerian people should unite against them. I personally, as a Christian, ya ce ya kamata 'yan Najeriya su haɗa kansu su yaƙi waɗannan 'yan ta'adda a matsayina na Kirista ba na kallon kisan shugaban ƙungiyar Kiristocin jihar Adamawa a matsayin wani yunkuri na kai hare-hare kan Kiristoci. yunƙuri ne kawai na yin amfani da abin da muke darajawa don a raba kan ƙasa. an dai bayyana batar rabar lawan andimi a ranar uku ga watan janairu bayan da mayakan kungiyar boko haram suka kai samami ƙauyensu a ƙaramar hukumar michika a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin ƙasar mayakan sun kashe shi a ranar litinin ɗin da ta gabata yayin da ake tattaunawa da su kan yadda za a sake shi al'amarin da ya janyo kungiyar kiristoci ta kanta caccaki gwamnatin najeriya yayin da shari'a tsige shugaba Donald Trump ta kankama bayan wata zazzafan muhawara da aka yi kan ka'idoji da za a bi bangarorin biyu da suke takaddama da juna a wannan shari'a na shirin fuskantar wata sabuwar babbar takaddama wato batun sauraron shaidu. 'Yan jam'iyyar Democrat na da shaidu hudu da suka gabatar a shirin tsige shugaba Trump waɗanda suka ki bayyana tun farko. jami'an hudu sun ki amincewa da su ba da shaida saboda wasu dalilai daban-daban a lokacin da majalisar wakilai ta yi nata binciken da ya janyo tsige trump akan ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba kana ya hana 'yan majalisar wakilai gudanar da aikinsu a jerin sunayen na farko shine tsohon mai bada shawara kan harkar tsaro john bolton wanda ya ce zai bada bahasi idan har aka bashi takardar gayyata don ya zo A yau Alhamis shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na rikon kwarya daga Amurka da kuma wasu kasashe hamsin, amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumfiƙe shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafi tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Muna fuskantar laifuka na ƙasa da ƙasa a harkokin kasuwanci, kana muna bukatar taimakonku. ku. ya faɗa wa taron tattalin arziki na duniya wato WEF a takaice sannan ya kuma ƙara da cewa Venezuela tana fuskantar wani bala'i da ba ta taɓa gani ba. Guido ya yi watsi da hana shi tafiye-tafiye da gwamnatin Maduro ta yi ta yi masa don zuwa kasashen waje don ci gaba da samun goyon baya a diflomasiyance na ƙoƙarin ya gaya hambarar da Maduro. A yau Alhamis kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da sake barkewar fada a inda 'yan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin Siriya suna neman da a kawo ƙarshen sa da rashin amincewa da hare-hare ta sama da ya hallaka fararen hula. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da Rasha take marawa baya ya matsa sosai da ya kusanci lardin Idlib wanda shine wuri na ƙarshe da 'yan tawayen suke rike da shi a yankin a yakin basasar Siriya tare da kai har hare ta sama da ya hallaka akalla fararen hula 23 a ranar Talata. Sai dai sabbin hare-haren na Idlib ciki har da sake kai har hare ta sama da makamai mai linzami da ya auna fararen hula ba za mu yadda da shi ba kuma dole a tsagaita a cewar mai magana da yawun kungiyar tarayyar turai a cikin wata sanarwa. kungiyar EU za ta ci gaba da barin takunkumai a kan gwamnatin Assad na zumar ci gaba da duba zuwa wani lokaci muddin waɗannan munanan har-hare suka ci gaba. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu za mu shiga cikin rahotannin namu. Duk da irin ƙoƙarin da gwamnonin jihohin kudu masu yamma ke yi na ganin cewa hukumar tsaro ta Amotekum ta samu karbuwa. Manyan 'yan siyasar ƙasar sun ce suna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na haramta hukumar. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja, tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na haramta wannan ƙungiya. ya kuma dangana shi da batun siyasar shekara 2023 ne ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada manufarsa na ajiye aiki a daidai lokacin da wa'adinsa zai cika. Ko ɗansu za a ba aiki a gwamnatin tarayya sai ya tabbatar musu in ya tafi zai tafi ne a wakilinsu duk abin da za a yi wanda ke ba abin da zai kawo cin gaban kudurinsu bane ba ba sa ciki akwai jihohi cikinsu wanda suna da kirarin yadda ke kirarin najeriya na shan anthem suna da nasu suna da shi har tuta an yi ana jin waiwai an kasa yin komai akai lokacin da aka taru aka cewa akwai matsala wurin tsaron ƙasa kuma gwamnatin tarayya ta ci gaba da gaya mutane cewa tana da haƙƙi na tsare ainihin rayuwa na 'ya'yan ƙasar nan da kuma kare musu a ƙaddarorinsu a kan haka harkar fashi da makamai da sace-sace mutane da ake yi aka kawo tsari na musamman ake son a yi yanzu amma ba a riga an saki linzamin wannan tafiyan ba tukunna ba riga an kawo doka an tsaye da doka kan tafiyan nan ba Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya yi nazari akan batun yana cewa. Mutane wannan yankin a tarihin siyasar nigeria arewa bata taba ta yi siyasa da su ba sai a wannan lokacin. A zamanin Saddona, sadona ya wuce dai ya gwada abokantaka da su ta haifi rigima wanda ta kawo karshe wanda ta hallaka wancan jamhuriya. to saboda haka da muka zo muka hada yanzu tsarin karba karba in baba buhari ya gama a mika musu amma take-taken siyasa da amunta ba su gane ba an yi yamma da kare to saboda haka sun fara shiri ne inda za su tunkare al'amarin amma ga barista mai nasarar umar doka bata ba da damar jihohi su haɗa kai wuri guda su ɗauki wani matakin kafa wata hukumar tsaro irin wannan ba inda ya ba da hujja yana cewa babu wata doka wadda take a najeriya da ta ba da yanci na ku kafa wata doka wadda za ta shafi yanki guda ɗaya wato jihohi shida ko bakwai ko biyar a dunkule sai dai kowa ya yi tashi ta jiha ɗaya ɗaya ɗaya kuma har yanzu ɗin da nake magana babu majalisan doko dokoki ko kwaya ɗaya da ya sa hannu ya amince da wannan. Amma ga gogaggen ɗan siyasa daga jihar Katsina Bashir Dan Musa akwai matakin da za a iya ɗauka na gyara. duk wannan abin da ke ga ana yi na a ce kaza a ce kaza a siyasance ko a ce nan ana ana hayaniya ko ana kaza duk daidai ne a siyasa ba wani abu da hankali a ciki duk siyasar da ba a rikici cikin ta ba siyasa bace ba abinda ba a so a siyasa kawai zage-zage da kashe-kashe da sauransu amma dai dan a ce ni ina yin wani ni ban yin wani ni ina san kaza ni ban san kaza ni a'a sai mun je ni ba a bamu zuwa nan wannan duk siyasa ce kuma yana da kyau a tahiyar siyasa saboda me saboda idan kiga ana haka wuce al'umma sun fahimci abin da ake ciki madina dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Iyalan wani matashi ɗan asalin jihar Filato da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar Borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a Najeriya. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da cikakken rahoton. Iyalin wani matashi ɗan asalin jihar Plateau da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar Borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a Najeriya. Batun kisan mutane da 'yan bindiga ke yi a Najeriya ba wani sabon batu ba ne, to sai dai irin kisan da 'yan bindigar suka yi wa wani matashi mai suna Roville Daciya mai shekaru 22 da ke karatu a jami'ar Maiduguri ya kasance da sarƙaƙiya saboda kalaman da aka hada da faifan bidiyon da aka kashe shi. A cewar uban mamacin David Daciya sun yi tawakkali ga Allah sai dai kamata ya yi gwamnatoci su ɗau matakan tsaro. A matsayinmu na iyali mun karba da godiya don abin da Ubangiji ya shirya shi ne kawai ba mu da wani abin fadi game da maganan da yaron nan ya yi ni na kai shekara kusa saba'in da wani abu ban taba jin cewa akwai wani abu a tsakanin mutanen plateau da borno ba kuma ba yaro mai shekara takwas zai iya faɗa wani abu ba na tabata tsofaffin ne sun sa kalmomin a bakin shi which means to akwai damuwa kasa gwamnati ta yi wani abu ko a kwanakin baya ma 'yan bindigar sun aiwatar da irin wannan kisa akan wasu matasa uku daga karamar hukumar mango a nan jihar plateau inda faifan bidiyon ke kunshe da irin wannan kalamai masu sosa rai Shugaban kungiyar ɗalibai na ƙasa reshen jihar Plateau, Homolakshon, ya ce har yanzu akwai wasu ɗalibai 'yan asalin jihar Plateau su biyu a hannun 'yan bindigar. Wannan mutuwan ya zo mana da zafi sosai a matsayin mu na 'yan makarantar Plateau. don Allah gwamnati ta taimaka yaran mun da suna makaranta a can waje a samu ko da za withdraw nasu ne a dawo da su Jos a zuwa basu su automatic admission tun da muna da Federal University mu ma a nan garin Jos. Saboda har a yanzu da muke magana muna da yaran mu guda biyu da suna suna hannun boko haram da ba iya samun wani information a kansu ba. Pastor Luka Shehu da ke zama shugaban wata kungiyar fastoci a arewacin Najeriya ya ce lamarin kashe-kashe a Najeriya ya zama abin takaici. Wannan yaro da aka kashe shi muna shaida musu kamar yadda muka yi a jawabinmu na 'yan jarida. To muna roƙo jama'an ƙasashen duniya su taso wannan ba gwamnati ba ce ta yaudara ce gwamnati ta ta nuna mana tana harka da da 'yan jihadi don me za a ce mana 'yan kama 'yan ta'addanci amma kuma a sake su wai an je ana horar da su sannan kuma a ciki a bace ba a san ina suke su ba ba a san ina yawan su ba yake. A bangare guda kuwa gwamnan jihar plato Simon lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Simon Macham a wata takarda ya yi tur da aukuwar lamarin inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiki da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya wajen ganin an sako waɗanda 'yan bindigar ke garkuwa da su. An kuma gano waɗanda suka yi kisan don fuskantar hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan kuɗin bai ɗaya na eko da ake so a yi a ƙasashen Afirka. Amma kafin nan, mu shakata da wannan. 星空照。 yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla za fara da jihar Kaduna da wa muke magana. A hajiya sunana Murtala tana kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka akan kuɗin bai ɗaya na eko? Eto eh eh, yana da mahimmanci eh, muna da goyon bayan haka amma kuma sun gama abin da nake muka fawa bukata shine su haɗa mana sojoji na Afirka ne wadda tun da dole sai an samu zaman lafiya da kwanci hankali za a iya kashe kuɗi amma ba zaman lafiya ko kana da kuɗi ba zai iya yiwuwa ba samun mana sojoji na nahiyar afirka duk matsalolin nan irin su yan kungiyar ta da kayan bana a ga ana maganin su wannan su ma muna son a yi haka da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam murtala sai jihar niger da wa muke magana. daga neja suna magana da tsalha mai sai da kwano izbi. malam tsalha mai ra'ayinka. eh ra'ayi na kudin bai daya eh. to in abin da ya zama alheri ne Allah tabbatar mana da shi in kuma ba alheri ba ne Allah ce wake wani to mun gode malam tsalha da wannan kira naka yanzu kuma sai to madalla masu sauraro muna so ku kira ku bayyana mana menene ra'ayinku da wa muke magana da wa muke magana to ina jin mun rasa wannan da ya kirawo muna so ku kira ku bayyana mana menene ra'ayinku akan kuɗin bai ɗaya da ake so a yi a ƙasashen afirka mun sami kira daga jihar nasarawa da wa muke magana mai magana bashir tela ne daga nan layin nawika a cikin garin lafiyan bare bari bashir tela menene ra'ayinka to a gaskiya kamar da murtala bayani a gaskiya talakawan afirka ba wani maganan kudi ne suna bukata ba maganan tsaro ya kamata su haɗa kansu ne ba wata ƙasa a afirka da ba ta fuskantar matsalar tsaro ana kakkashe mutane saboda haka ya kamata su haɗa kai a magance wannan matsalar sannan kuma kafin a zuwa yi maganan wannan kudi na gode bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari ta mun gode bashir tela a jihar kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana mai eh, suna na yakubu dodge saman osama ina kiran waya daga nan garin kamar kulu to muna jin kamalan yakubu eh, to idan dai idan dai alheri ne a gare mu to Allah tabbata mana shi kuma ba alheri bane Allah watsar da shi eh. to mun gode yakubu a jihar taraba da wa muke magana assalamu alaikum kuna da magana da bayero ismaila babu mai samari daga satara local government muna jin ka bayero menene ra'ayinka ni ra'ayina akan kudin bai daya wannan ba wani amfani da za ta mana kawai a duba amurka mana da tana da dola ai dola din duk duniya ana ana son dola duk kowane irin kwantin su dola suka fi so so da mu in ma a afirka nan ya kamata nigeria ta dogara da kanta wannan naira ta inganta da fi wannan dola amma hada idan dai haɗe haɗe za a yi har yanzu turawan nan suna mana mulkin mallaka domin faransa kashe ce dai a ba su wannan kuntat na yin economy kuma kasashe da faransa ta rene su ita ne suka fi yin amfani da sefa shi yasa faransa ta ce sai dai a ba ta ta yi wannan kuntat nan mun koma mulkin mallaka na dakera madalini ne bayar ismaila daga taraba state sarawa local government to mun gode bayero yanzu kuma sai jihar lagos da wa muke magana ok da basiru basiru to malam basiru menene ra'ayinka ra'ayina yana yana mara mil da ta zuwa gare ku to muna amsawa menene ra'ayinka akan kudin bai ɗaya ok wannan kudin bai daya wai da ake so a yi a kasashen afirka a kasashen afirka mm. da yake eh, muna ba da goyon babu yana da kyau gaskiya To mun gode Basiru. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. Alhaji Musa Garo muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu. Kuma muke barka da aiki. To gaskiya akwai abubuwan da yawa wanda suke idan aka tsaya aka lura da shi akwai abubuwa da yawa da za a ga an samu ci gaba a kan shi. Kamar irin wanda mutanen da suke tafiye-tafiye kamar mutumin da zai tafi daga Najeriya ya ratsa Nijar ya je kwana biyu ko uku ya wuce ya je bo ko Ghana ko wane ne. Yanzu idan aka ce Afirka za ta irin kuɗin bai ɗaya za a samu ci gaba. Domin idan ka tafi duk abubuwan da za ka yi za ka iya kashe waɗannan kuɗi kai amfani da su amma irin wayannan abubuwan ya kamata a ce ni abin da nake gani yan wannan bangaren yankin afirka din nan su tsaya su tabbatar da tsaro ya inganta a kasashen su idan aka yi haka kamar an fi taimakon mutane amma gaskiya al'amari irin wayannan abubuwan dai akwai ci gaba amma dai gaskiya mu tsaron nan dai shi muka fi ganin ya fi muhimmanci akan fito da irin wayannan abubuwan karshe ne muci fatan alkari Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo da ra'ayi kenan To mun gode Alhaji Musangaro a jihar Nasarawa da wa muke magana. Assalamu alaikum ni ne Aliyu labarin jihar Nasarawa Kefi Local Government Iya One Area. Muna jin ka Malam Aliyu menene eh, ra'ayinka? Ra'ayina ra'ayina ɗan kuɗi ana son tura zan su ci su cuce mu ne kawai ba wani abu ne ba mu ba mu yadda ba kowa ya dukiyan kasan shi. Eh, kowa ya kuɗin kasan shi ya amfani shi wannan kuɗi ba mu yadda ba ma goyon baya ko kaɗan. Eh, To mun gode Malam Aliyu Labaran da wannan kira naka. Masu sauraro kada a manta yau batun namu shine muna so mu ji menene ra'ayinku akan kuɗin bai ɗaya na eko da ake so a yi a ƙasashen Afirka. Mun samu kira daga jihar Nasarawa da wa muke magana? Ina magana da mu Shamilu Muhammad, Shamilu Abdulaziz Muhammad. To muna jinka. Menene ra'ayinka? na game da wannan kudin bai daya ina fatan allah ya sanya ya zama to alkhairi eh, kuma ina maika muku gaisuwa to mun gode da wannan kira naka mun samu kira daga jihar zamfara da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana suna na ya obaka aikin yaro dan ga kwanan mura muna jin ka ne ne ra'ayinka a ra'ayina a wannan amfani da za a yi waɗannan kuɗi a gaskiya muna goyon bayan a yi amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya amma dai kamata ya kamata a kayan a yi amfani da su ya zan kowace kasa gwamnonin kowace eh, shugabannin ƙasa an samu da tsaro domin sai da tsaron nan gaskiya wannan kuɗi za su yi amfani domin cewa idan ba ga wani kuɗi gaskiya ba da za su yi amfani a daga rama ya'o ba ka aikin yaro dan ga ƙwarin mura ina godiya. mun gode arma ya'o to daga jihar niger da wa muke magana. ibrahim da yake hula a garin mai gode a kimba. to malam ibrahim mai wankin hula me ra'ayinka akan wannan batun namu. to ni ra'ayina da sauran 'yan najeriya da sauran kasashen mu na afirka abu ne mai muhimmancin gaske. Mm. amma matsalar da kenan sai su ainihin kasashenmu na afirka sun samu haɗin kai sun cure sun koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin idan suka ce za su bi ra'ayin wayannan turawan na yammacin duniya to tsakani da allah ba za wannan abun kudurin su ba zai cika burin su ba zai cika ba amma in suka ɗebe tsoro suka haɗa kansu ya kasance sun koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to za a samu ci gaba akan wannan abun kuma duk wata ƙasa ta afirka za su samu ci gaba ra'ayina kenan Mun gode Ibrahim ne wankin hula. Wa alaikum salam da wa muke magana daga jihar Kaduna. Jihar Kaduna Abubakar Malam cikin kare karamar hukumar Kubo a nan jihar Kaduna. Muna jin ka Abubakar me ra'ayinka. yawa kamar yadda mu mun ji ainihin ainihin masana suna ainihin muna ainihin ganin muna alfahamin abin tuwa zahiri muna addu'an Allah ya sa hakan ya tabbata in ya tabbata kuma na kuma Najeriya tana tsare tsare da abin to kuma a gaskiya ina ba ainihin gwamnatin najeriya shawara ta daina tsartsar abin ta shiga tun da na je ainihin masana sun yi ainihin cewa wannan abu alfanu ne kuma jama'a suna ainihin cewa in allah da zai zama a najeriya alfanu to mu fatan mu dai a samu zaman lafiya da fatan za ta lafiya a abubakar malam cikin kare mun gode abubakar malam a jihar katsina da wa muke magana muna magana da muntari baban umar karamar hukumar taranci muna jinka muntari baban umar tsakani da allah wannan kudin da za a yi kawai najeriya nake ganin kamar za a kwara a cikin lamarin nan saboda kowane dai kawai kudin su su amfani da kudin kasar su fi sauki nake gani to mun gode mun tari baban umar a jihar kano da ba muke magana to mun rasa na jihar kano masu sauraro muna so ku bayyana mana ra'ayinku akan kudin bai ɗaya na eko wanda ake so a yi a kasashen afirka to daga kebbi da wa muke magana daga jihar kebbi hajiya kina magana da dan asabe mai fata daga yawuri jihar kebbi muna jin ka dan asabe mai fata ra'ayin ra'ayinka kan wannan batu ni na gaskiya yana goyon bayan wannan mataki na samar da kuɗi na bai daya da yake can inda aka fito marigayi muhammadu gaddafi ya yi yunkurin ganin cewa wannan abu ya cin mu nasara amma kuma allah ya sa rayuwarsa ta zama gajeruwa to gaskiya wannan abun ina ganin za a samu alfanu guda biyu na farko za a samu haɗin kai na ƙasashenmu na afirka gaba daya sannan idan 'yan mu suka je ƙasashe makwabta wurin sayayya ba za a samu ɓata lokaci ba wurin sai ka canza ko kuma ka karyar da kuɗinka sannan a baka wasu kuɗi za ka yi sayar da su da fatan za ku tashi lafiya ina goyon bayan To mun gode dan Asabe mai fata da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. kisan wani malamin addinin Kirista da kungiyar Boko Haram ta yi ya sake da wata sabuwar fargaba a tsakanin al'ummomin Kiristocin Najeriya kan cewa kungiyar 'yan ta'addan mai ikirarin jihadi tana kai hare-hare a kansu. Kisan na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan kasar da su daina kallon ayyukan 'yan ta'addan a matsayin na faɗan addini. Yayin da shari'a tsige shugaba Donald Trump ta kankama. bayan wata zazzafan muhawara da aka yi kan ka'idojin da za a bi bangarorin biyu da suke takaddama da juna a wannan shari'a na shirin fuskantar wata babbar takaddama wato batun sauraron shaidu a yau alhamis shugaban 'yan adawa na venezuela juan guido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na rikon ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe hamsin, amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumɓike shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.